وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ya kasance mai biyayya ga iyayensa mai tausaya masu mai kyautata masu bai kasance mai girman kai wajen biyayya ga ubangijinsa da iyayensa ba kuma bai kasance mai saba Allah da iyayensa ba